wani lamarin kuma ya shafi fargabar sajewar masu aikata laifukan ne cikin taron jama'a ko ma dawowa cikin gari da wasu fararen hula da zanta da su ke ganin akwai tubar mazuru a lamarin sunana garba adamu gwangwangwan tula bai rabu da kalaye ba domin ko lalle in suna cikin al'umma dama halarin sun da suke kaiwa na sari kano ne ba za ka iya cewa ɗari bisa ɗari sun tuba ko kuma sun sauya wannan halayen su tunda ba su fito sun yi ikirari cewa sun tuba ko kuma sun ajiye makaman su ba kaga kenan akwai bukatan in an samu an kama sun aji hanzarin su da in da su iya tuban ya su tuba amma ba dai yi mutum ya ce ko ya tuba bai fito ya shelanta ko kuma an yi shi a hukumance ko kuma kamar yadda doka ya tsara ba Eh, suna na muktar sale kada soyayya ya sa a dinga ɓoye mugaye sakamakon kamar yadda su waɗannan mutane da aka tarauta su kusan iya cewa ƙarfinsu ya kusa ƙarewa ko kuma wuya ne ya sa suke gudu wasu kan koma gidaje na iyayensu ko kuma na yan uwataka to saboda soyayya da kauna na da duk da mutum ya zama mugu sai ka zo ka buwe shi kirana ga al'umma da kuma mutane ko da kai makwabcinsa ne irin waɗannan mutane daga zaran ya bayyana a unguwanku to ko da ta wani hanyar sirri ka sayin da zaka sanar ma hukuma wanda za su zo su kama shi kada ya zama muku alaƙaƙai a unguwanku kuma a yankin al'ummanku kana kamar mutum ɗaya wanda ya dawo daga irin wannan ah, fafatawar ta boko haram yakan iya zama matsala ga al'umma to ka san mafi yawanci irin waɗannan mutane da wahala su canja ra'ayi akan wannan aƙidan da suke idan mutum ya gudu wai tuba ya sa yayi shi ma ya zo buya ne watakila kuma idan ya sake samun sarari zai ci gaba da irin waɗannan ayyuka da yake yi. Masana kan ɗabi'un al'umma na ganin dagewa ga tarbiyyantar da 'yan tada zaune tsayin na da muhimmanci ga wannan yakin. Insurgencies take a long time to contain. I think the average in the world is about 20 years. Akan ɗau dogon lokaci kafin a kawo ƙarshen tada ƙayar baya ko ta'addanci, don ina ganin matsakaicin lokaci da akan ɗauka shekara ashirin ne. Mu muna matakin jarirai ne a yakin. ma'ana mun yi nasara tunda a halin yanzu ba wani yanki da boko haram ke garkuwa da shi in ji jami'ar bincike kan hana tsaurin ra'ayi ta ofishin mai ba shugaban kasa shawari ta fuskar tsaro dr fatima akilu we have plans in the education uh, sector where we're working in schools mun ɗauki mataki ta jadawalin karatun makarantu da sake tsugunar da waɗanda lamarin yayi wa illa don hana tsaurin ra'ayi in ka ɗebe boko haram da masu amfani da albarusai da bama bamai wajen kai hari da kan kashe mutane ba gaira ba dalili wasu matasan ko mazauna gida da ke gaban iyayensu na amfani da wuƙaƙe da da gora wajen kashe mutane haka kurum haka na wasu jami'an tsaron ma kan yi saurin yin harbi da kan yi sanadiyar mutuwar talakawa da ba su da laifin komai ba a samun wani mataki daga jami'an gwamnati ko ko sashen shari'a nasira da maili kamarar amurka daga abuja najeriya